insha Allah wannan na samun arziki ne da kuma alkhairai kaga alkhairi alkhairai su kuma sun hada abubuwa da yawa kowane irin abu ne da zai zama maka na alkhairi insha Allah kaga mutum ko aure zai yi mutum ko aiki zai yi kuma menene zaka ji ya ce Allah ya sa alkhairi a abu kaza to insha Allah Allah subhanahu wataala zai mai da abin da ya kasance ba alkhairi ba ya mai da shi alkhairi a gare ka insha Allah to kuma alkhairi za su dinga zo maka da arziki dukiya bi iznillahi to shi yasa ce bari na baku wannan sirri yan uwa domin ayi kuma amfani insha Allah kuma kada a manta a tura yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri idan kuma zuwan ka ne wannan gida na farko na Asrar TV NG to muna maka barka da zuwa wannan gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna karrawa ta sama kenan da zarar mun ɗora sabon sirri za ka same shi a wayanka insha Allah wanda kuma ya kasance tsoho na gidan nan to muna mishi barka da wannan rana yanda za ka yi aikin ɗan uwa shine kamar haka jalabi ne da na arziki da kuma alkhairai insha Allahu da kuma am samun kamar ƙauna haka da kuma irin kamar mutane su soka haka za ka samu zuciyoyin mutane al'umma za su soka yadda ba ka tunani ko yadda ba kya tunani matar namiji kowa zai iya wannan abu za ka iya da rana kuma za ka iya da dare insha Allahu rana da kuma dare za ka dinga karantawa za ka wato ainihin karanta kamar yadda ku gani za ka karanta za ka samu lokaci kamar idan ya kasance da alwala a jikinka da tsarki a jikinka kamar misali kamar ka yi ɗan alwala haka ana so dai jikinka ya kasance da tsarki to abin da za ka ɗan wasa za ka karanta ya hayu ya kayyum ya hayu ya kayyum za ka karanta dubu ɗaya sai kuma ka karanta ya wahabu ya wahabu za ka karanta shi ma dubu ɗaya bayan wannan sai ka karanta alam na sharah tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta za ka karanta ta ƙafa saba'in ƙafa saba'in za ka karanta ta to sai kuma sai ka zo karanta iza ja'a nasarar wal fatah shi ita ma za ka karanta ta kafa saba'in yawwa haka za ka karanta su to idan ka karanta su insha Allah ko da dare za ka iya ko kuma da dare da kuma rana haka za ka yi ko da dare ko kuma da rana idan ka samu lokaci sai ka dinga yin wannan aiki insha Allah in kai in wato ainihin mutane son kamar kana son zuciyoyin mutane ma'ana son mutane su, su dinga son ka mutane ko kuma wato ainihin ka samu soyayyar mutane ko kuma arziki ko kuma alkhairai insha Allah ka rike wannan sirri ka samu biyan bukata bi iznillahi kuma kada a manta a tura ƴan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri Za ka dinga yin wannan sirri ne ɗan uwa san samu ka rike shi kai ta yin shi yauwa amma me iya adadin da za a yi shi ne kamar za ka yi kwana bakwai kana yin shi ko kuma kwana tara kana yin shi ko kuma kwana uku kana yin shi kai da ka yi da ka fara ganin canji ya yi canji yana faruwa to ka san kenan aiki ya fara gudana to amma za ka ga wanda ya ga sirri ya fara yi mishi to za ka ga ya watsar da sirrin kenan ya daina yin shi amma in kai kana da wayo sai ka rike wannan sirri insha Allah wannan kenan a nan za mu tsare wannan sirri sai kuma ku jira yamma kuma da sirrin da za mu kawo muku na gaba Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode sosai sai anjima.